aishatu aliyu tsamiya ta kasance jarumar fim ɗin hausa na kannywood an haifi jarumar ne a ƙaramar hukumar nasarawa da ke jihar kano a shekara ta 1992 ta yi karatu na firamare da sakandarenta a makarantar giginyu wanda daga nan ta matsa gaba zuwa jami'a wato northwest university domin ta ƙaro ilimi Aishatu Aliyu Tsamiya, wadda aka fi sani da Aisha Aishatu Tsamiya, ta kasance a kan turbar aikinta da bayyana matsayarta da saƙonni a fina-finai da take yi, kamar su ranar baiko, hanyar Kano da ɗakin amarya. Yar wasan fim ɗin dai ta bayyana cewa ba ta taɓa tunanin za ta samu karɓuwa ko sanuwa a ɗan ƙanƙanin lokaci haka ba. Bayan fitowanta a fim ɗin ɗakin amarya ne fa, ta yi suna tsakanin masu shirya fina-finan Kannywood da mabiyansu. jarumar ta ce taimakon marasa ƙarfi ne ya sanya ta himmantu ta samu ƙwarewa raba abinci da kayan sakawa har ma da kuɗi ga mabukata ya zama mata jiki a yankin da take a Kano musamman ma a watan Ramadana. Tana mai cewa duk da cewa ita ba mai dubun dukiya ba ce amma ta yarda da taimako. Dalilin irin nasarorin da take samu ya sa ta ɗaura aniyar kasancewa mai ba da umarni wato director na fim. hakan ya sa Aisha ta tsamiya ta ci gaba da karatu fim na farko da Aisha ta tsamiya ta fara yi shine tsamiya wadda habibu yaro ya shirya a shekara ta 2011 wadda a nan ne ta samu inkiyarta wadda ba zaton da ta yi ya burge matuƙa yar uwarta ta so ta kasance cikin fim ɗin da ta yi suna amma hakan bai samu ba sai habibu yaro ya buƙaci aisha da ta bar wa yayarta gurbin to a haka dai ta fara wasan fim tunda ta yi wannan fim din ne kuma ta kasance ɗaya daga cikin shahararrun 'yan wasan fim wacce hakan ya sanya ta samu dubbannin mabiya a shafin instagram a cewar aisha fina-finai guda biyu suka fitar da ita wadda suka hada da ɗakin amarya da kuma haifuwa ta fito a fina-finai da dama wadda kuma hatta yi wasa da ya burge 'yan kallo a salma aisha tsamiya ta fito a fina-finai da dama kamar su tsamiya ranar baiko hanyar Kano, Bahaushiya, kishiyar gida da amarya, Husuna da Jamila, mai dalilin aure, makahon gida, manubiya, niƙaf, nisan kiwo, rayuwa bayan mutuwa, zinat, uzuri da dai sauransu. Aishatu Tsamiya ta kasance jarumar fim cikin bazata ta kuma samu karbuwa saboda himmarta da ƙwarewa. shi yasa aisha ta tsamiya ta kasance jarumarmu na mako a barewa tv idan kuna jin daɗin tarihin jarumai da muke kawo muku akan shafin nan wato na barewa tv ku hamɓara ku a kan subscribe kuma ku taɓa ƙararrawar nan da ke gefen subscribe saboda samun sabbin bidiyoyin da za mu dinga ɗorawa a kulliyomi mun gode sai kuma mun dawo a mako na gaba a jaruminmu ko kuma jarumarmu na mako.